ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير باب wata مصيبه ذات za ta samu bayi a bayan ƙasa kamar babu wata musiba da za ta samu bayi su kansu face dama an riga an rubuta ta a cikin lauhul mahfuz tun kafin mu halicci halitta kuma wannan abu ne mai sauki a wurin Allah